dawa murda kalma karkata ma'anar kalma ko kuwa canza maganar Allah maɗaukaki ya ce wannan wata siffa ce da ta lazimci yahudu to maganar da zai yi nan gaba ita ce a cikin musulmai an samu waɗanda suka yi koyi da yahudawa ta wannan hanya Allah shi kare za mu takaita haka Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai tambayoyi tambaya ta farko an yi mana gyara cikin karatu cewa malam ya karfarin wata ba daidai ba ya ce kusurin da takwas na ma yau ishirin daidai kuskure ne na a tambaya ta farko ya ce malam dangane da duhari kafirai wato shi ne in sun yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala baya karba baya karba musu ko kuma ko kuwa ya kariya musu bukatun su na duniya ne kawai kamar da irin addu'o'in da suka yi yawai da yi a socinan su da sauran ibadodin وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ba ta wani tasiri. Allah madaukaki bai karba illa addu'a wacce ta shafi zalunci dan ya samu hadisai da dama daga annabi Muhammad idan an cuci kafire addu'a Allah zai amsa masa na'am yake wajen sallah zai iya cewa salamun alaikum ba tare da alif da salamun alaikum a wajen sallah muna maganar sallama ta gaisuwa sallama ta sallah kana nan liman na nan sai ya tambaye ku ko gaba yace idan mace ce ta yi sallama yaya za a amsa idan mace ta yi sallama assalamu alaikum haka za a amsa mata wa alaikum salam ba za a canza lafazin ba na Ya ce idan mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa Ya yi illa dai a ne ba a so ba amma a gaisuwa babu laifi don ya karasa hannun a sallah ba a wucewa hannan assalamu alaikum wa rahmatullah iyakansa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama assalamu alaikum ta hagu wannan duk ya inganta a cikin hadisai amma ta gaisuwa kana iya karawa ake yi ma kafiri sallama da kuskure yaya Allah ah, bai kama musulmi akan abin da ya aikata na kuskure tambaya ta gaba ah, yace bayan gaisuwa abin da mutum zai iya yin musafara da kafiri eh abin da ba a so shine ka fara bashi hannu babu laifi in ya fara baka hannu sai ka amsa amma kai kar ka fara bashi yana cikin ah, riqa'atul babil maftuh littafin fatawa na muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa na gaba ta allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم kenan shine mafi muhimmanci mafi tsada abu na biyu awwaladan salihan tarakahu ko kuma ka bar ɗa na gari ka yi mishi tarbiya ka tarbiyantar da shi ka fuskance shi ka nuna mishi rayuwar annabi shine mafita ka nuna mishi addini shine gatan shi ba kai ba ka nuna mishi cewa zai iya rasa ka amma addini ba za a rasa shi ba ka nuna mishi cewa lalle fa ba da himma kan addini sai ka samu yaro na gari mutane suna wato mutane ma suna jin daɗi wannan yaro addini yana karuwa da shi al'umma tana karuwa da shi Allah ba mu wannan to idan ka bar wannan yaro yana karantar da mutane to wannan yaro yana daga cikin aikinka wa an laysa lil insani illa ma sa'a wannan yaro yana daga cikin aikinka duk abin da zai yi zaraban kula da ne yanzu duk ibadan da za mu yi sallah ko azumi duk iyayenmu suna suna da nasu a ciki yadda za ba ka haka za ba su saboda haka waladan salihan amma idan ɗanka baya sallah baya kaza yana shan giya kaga ba za ka samu shi ma bai samu balle kai kamfani da ka kafa shi ma ba kuɗi balle kai za ka samu wannan kenan na biyu na uku aw mushafan warasahu ko kuma mushaf idan da larabci yanke mushaf ba nuna alqur'ani kawai duk wani littafi na alheri ba na tatsuniya ba ba na bid'a ba ba na shirka ba ba littafin mara amfani ba ba littafin da yake yada wani kabilanci na kungiya ba ko yake yada kabilanci na fahimta ba a'a duk littafin da yana wakiltar alkitab wa sunna duk littafin da yake wakiltar maganganun sahabbai duk littafin da yake gini baya rushewa sai ka saye shi ka ba da shi fi sabilillah ko ka saye shi ka kawo shi a masallaci to matukar wannan littafi yana nan ana amfani da shi to za ka samu lada ashe kenan wanda ya san tafai dubu ya ba ya ba da su in ya rasu kuma wanda tafai kuma fi karanci ko ba karanta su duka ba ya samu mutum goma kowane rana suna karantawa ka samu lada saboda haka sayan littafi ya kawo shi a masallaci yana da muhimmanci ƙwarai haka kuma ka saya littafi ka ba wanda zai karanta ko wanda zai karanta shi ya karantar yana da muhimmanci amma mu kusan bamu da wannan imani kawai za a samu krista daya sai littafai na akwai wani wani krista na kasar lebanon har yanzu yana soja ma ya sa littattafai ya kai macoci na wannan na wannan wannan wannan shugaban kristoki na lebanon da ya kira ranar lahadi cewa lalle fa suna da karancin littafai ya kamata ka musu tafai kaza sai ya dauki nauyi gaba da ke sai ya kawo su an ce ma littafai na kristo ce gaba ta tsakiya ba library irin library irin wannan amma mu sai ka ga wani ya rasu sai aka butoci goma butoci ma ba manya ba fa kanana za ka wasu wasu ma yanzu can an yi ma kashe cikin su kaga wannan wannan irin sai matan ka ta mutu sai ka kawo buta wani kuma matan ki ta sai ya sayar zani uku a zo saman ka gefe gama an yi maka gata an baka matan ka ta sa sai da matan wani ta mutu kafin matan ka ta yi dinki kaga wannan kaskanci ne wannan wannan abubuwan da ka tara ba za ka tafi kamar su amma wannan an ce maka za ka ci a can amfani ne na can amma shi ne sai ka samu buta goma ka zo da shi yanzu Allah yanzu a nan ba dukkan mu za mu sai buta ɗari ma kowanne mutum sai ya sai buta ɗari idan ka je kai doko na dubu daya za ka sai su za ka mutane akwai kaskanci in wayannan masu butoki sun zo kara karba wannan izgili ne wani kuma sai kawo taburma na mutum daya ya kawo taburma fari zai yi wani boka ne ya gami sai ya so da shi akwai wanda ya zo mana da kaza fara da kyarbi fara da takalmi kan yi izgilanci fa ka kai coki mana to kun ga wannan abu na uku kenan mushafan warasahu <clears throat> wato mushaf ne ya gadar da shi ba wai ka mallaka ma iyalanka ba a ka kawo shi na fi sabilillah matsayin waqafi lai ba mu dacewa cikin wannan saboda haka nan gaba idan an sanar cewa na bukatar littafi kar a dauka an yi roko dan wasu sun dauka idan ce littafi kaza za karanta kamar an yi roko ne an rasa hikman da za a fito da kudin su daga aljihu ana so a fake da littafi sai ka sai ka kawo masallaci me kuma me kuma ka sai ka ba mutum ma menene a karanta shi zaka samu lada da ba mu sa abu na hudu mun samu nawa uku ko abu na hudu a masjidan banahu ko masallaci ka gina shi to wanda shi inda yake da matsala mutanen mu ko kuma yake wasu daga cikin malaman mu sun ba da fatawa zahiri kawai sun ke awo baske masallaci ya gina shi saboda haka za ka a samu anguwa masallatai goma duk wai za su samu lada kowa na kokari wai yayi wa Allah yake ne samu lada to ba irin wannan masallaci bane masallaci da ka gina shi a lokacin da ake bukata da kuma inda ake bukata wanda shine masallaci na sunna ka kuma gina shi daga halas kuma kana da kyakkyawan manufa da wannan baka yi mutane gori a kansa ba baka mai da shi wajen samun kuɗi ba na gina ina gina masallaci kaza ku taimake ni ba kana ta samun kuɗi dan suna gina shi ne saboda bude kofar samun kuɗi wani ya samu wani wuri ke yana gina wannan ya je goje ya roƙi wannan ya roƙi wannan yana gina wani masallaci wani wuri sai ya ci da wannan kuma irin wayannan mutane muna nan tare da su ma'ana muna nan tare da su a cikin musulunci ba muna tare da su a nan bane amma muna tare da su a cikin musulunci aw baitan labna sabili banahu ko kuma ka gina gida kawai ka bari fi sabilillah duk wanda zai zo matafi ka bashi ya kwana kyauta in dai mutum matafi ne to ka gina wannan gida kyauta ka gina wani dan karamin hotel mai na kyauta ka samu mai gadi ka biya shi duk wani wanda ya zo sai ya kwana ciki sai dai an gano cewa rawa ko kuma ba mutumin kirki amma inda mutumin kirki ne ka ba da kyauta ko kuma ka gina da hotel naka ko dai wani wuri wani gida haka a samu wani malamin da zai zo wa'azi kan malaman da suka zo mana nan sai ka dauki nauyi wa kwana gidanka wannan ba ka yi aiki da wannan hadisi aw naharan ajrahu ko kuma ka gina wani dan karamin rafi haka na ruwa inda ake bukatar ruwa ka yi shi ko kumfun ko rijiya ko wani abin ya kama da wannan ka yi shi sai kuma na karshe aw sadaqatan akhrajaha min balihi fi sihhatihi ko kuma ka fidda wata sadaka ta zakka ko sadaka ta mustahabbi wannan sadaka ka fidda ita daga cikin dukiyanka fi sihhati lokacin da kake da lafiya ba wai sai da kai ciwo ka fahimci cewa likita yake da kai akwai matsala hanji akwai kaza daga nan da za ka yi sarka a'a tun kana da lafiya imani ya sa ka son Allah ya sa ka yi wannan sarka kana da lafiyanka ka yi wannan sarka wa hayatihi tun lokacin kana da lafiya kuma kana cikin rayuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa'annan talhaquhu min ba'di mauti wa'annan dukkan duk wanda kai daga cikin su duk wanda ya sauka gare ka ko duka ka yi su za su iya samun ka bayan mutuwanka ladan su zai samu kai tsaye yadda wannan wuta ga shi can amma muna amfana da shi nan to haka zai same ka to Allah ya samu dace abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya mana gafara assalamu alaikum wa alaikum alaikum malik kamar batun mahaifi ya bar da ɗan gari sai shi mahaifi bai tarbiyyatar da yaron ba har ya rasu amma daga karshe shi yaron sai Allah ya shirya da shi mutum ya shirya shi da yana aiki da alfa zai shi ban da ya zai samu wannan ladan eh inda ya tarbiyyantar da shi da ya fi haka zai samu ladan tarbiyyantar da shi da kuma zai samu ladan wannan yaro ai daga cikin aikin shi ko saboda haka zai samu ladan bangare guda biyu inda ya tarbiyyantar da shi amma ko da bai tarbiyyantar da shi ba tun da shi ne uban shi to duk abin da yaro zai yi sai akwai nashi kaso a ciki سيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، كما يدعى كصابة كرنت ون اللتافي من البركة شرح الكبائر to har yanzu muna cikin alkabiratu saniya kaba'ira ta biyu qatlun nafs shine kisan rai a darasi na farko na farko mun karanta ayoyi wanda suke nuni akan illan haka da hadisai da suka biyo baya da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana illan wannan laifi da kuma sakamako na wanda ya yi wannan wannan aiki Allah ya shi kare mu daga wannan matsala <clears throat> to insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya wa qala sallallahu alaihi wa sallam al kaba'iru al ishraku billahi wa qatlu an nafs wal yamin al ghamus wal yamin al ghamus wannan hadisi yana cikin hadisai wanda suke bayani akan illan wannan kaba'ira ta biyu qatlun nafs annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan alifin da lamu suna nuni akan wa'annan kaba'ira sanannu ne wa'annan kusan kowane mutum ya san su musamman wa'annan guda uku da kuma guda bakwai da muka karanta su a darasin farko al-kaba'irul ishraku billah yana daga cikin kaba'ira akwai yin shirka da Allah wanda shine farkon kaba'ira da muka karanta wa qatlun nafs da kuma kisan rai wanda shine mahallu shahid a cikin wannan hadisi sai kuma wal yaminul ghamus da kuma rantsuwa ta al ghamus malam az-zahabi zai mana bayanin abin da ake nufi da al ghamus anan amma wannan rantsuwa mun karanta hadisin da ya fassara wannan a baya shine qaulu zuhur shine shahadatu zuhur hadisin da muka karanta a baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa qawl zur ala wa shahadatu zur sahabbai sun ce kuma zara yukarriruha hatta qulna laysa hu sakat annabi bai gushe ba yana maimaita wannan ala wa qawl zur ala wa shahadatu zur to yana maimaita wannan har sahabbai sun ce ina ma ce annabi ya yi shiru saboda girman abu duk lokacin da annabi ya himmantu da abu ko ya nuna illansa ya damu an ga canji to lallai wannan abu yana da girma to wal yamu al yamin shine rantsuwa al ghamus wa summiyat ghamusan li'annahu taghmitu sahibaha fi nar mala yace an yi wannan an yi mata suna wannan al ghamus zur summiyat ghamusan li'annahu taghmitu sahibaha fi nar saboda tana dilmiyar da babucinta idan ce ghamasa bisu shine ya nitse to wannan tana nitsar da abokinta wanda ya aikata ta finnar cikin wuta shine ma'anin ghamasa to lalle wannan ba alheri ba amma duk da wannan laifi na wannan alyamirul ghamus wanda mun ji cewa karshe tana shigar da mutum ta dilmiyar da shi cikin wuta ta nitsar da shi gaba daya ba alamun shi amma duk ba ta kai qatlun nafs muhimmanci ba ba ta kai qatlun nafs illa ba duk da cewa dukkan su kaba'ira amma illanta da munin da bai kai qatlun nafs ba saboda mai saboda wannan mataki ne na kare ran dan adam musamman musulmi وقال صلى الله عليه وسلم لا تقتل لا لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل مخرج في الصحيحين wannan hadisi an rawaito shi cikin sahihai cikin bukhari da muslim daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuqtalu nafsun zulman babu wata rai da za a kashe ta a matsayin zalunci ba matsayin adalci ba ba matsayin kuma wannan rai ta zama barna cikin mutane an kau da ita ba a'a an kashe mutum ne kawai zalunci saboda zaman shi a duniya da rayuwar shi matsala ne ga wani matsala ne ga wasu shi yasa ka kashe shi aka salwantar da shi to illa kana ala ibn adam al awwal fake ya kasance kan dan adam na farko kiflun al kifl shine rabo kaso daga ciki min dami ha daga wannan jini abin da ake nufi da wannan babu wani dan adam da za kashe shi ta hanyar zalunci face dan adam na farko da habil da qabil wanda ɗayansu ya kashe wani to shi ma zai samu rabon shi a ciki zai samu irin wannan jinin da aka zubar da shi to shi ma akwai laifin shi a ciki akwai kuma wato hukubar da shi ma zai samu daga cikin wannan saboda mai sai annabi ya kawo illan haka li'annahu awwalu man sandan qatl saboda shine farkon mutum da ya sunnanta ya tabbatar da kisa saboda ka duk wanda ya kisa duk da cewa yana da laifi to shi wannan malamin shi na farko wannan shehin shi na farko da ya sunanta wannan shi ma yana da kason shi zai samu wanda akwai hadisin da yake nuna haka <clears throat> addallu ala alkhairi ka fa'ilihi wa addallu ala sharri ka fa'ilihi na hadisi na hasan wanda ya nune wanda ya nuni wato wanda ya ishara ko kuma ya taimaka ya nuna man mutum hanyar alheri za a ba shi lada kamar yadda za a ba wanda ya aikata lada haka kuma wanda ya sharbe shi ma zai samu wani to wanda dan adam na farko shine ya sunanta kisa saboda haka shi ma lazim ne ya saka mishi wannan sunan da ya sunanta ta da duk abin da zai biyo baya yana da nashi rabuwa ciki mahallu shahid anan ne la tuqtalu nafsun zulman babu wata rai da za a kashe ta matsayin zalunci to idan wannan dan adam na farko ya yi haka yana da laifi to kai ma idan ka sunnanta wani abu wanda ya saba wa Allah ko kuma kaba'ira ko kuma wani abu da sunan addini to duk lokacin da wanda ya wannan abu an ba shi laifi kai ma za a baka adadin zunubin da zai samu kai ma za ka samu daga nan da duk bid'an da aka kagota to duk wanda ya asasa wannan bid'a shi ma yana nashi laifi a ciki wannan hadisi ne sahihi wa qala sallallahu alaihi wa sallam man qatala mu'ahadan ko kuma mu'ahidan lam yurih ra'ihata al-janna wa inna ra'ihataha la tujadu min basirati 40 aman akhrajahu al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kashe mu'ahadan kafiri na amana wanda ana zaman lafiya da shi an yi alkawarin zaman lafiya da shi sai ya kashe shi haka kawai ba tare da wani dalili ba to lam yuri raihat aljanna lalle wannan mutum ba zai shaki kamshin aljanna ba duk wannan aljanna ba mutum ba zai shaƙe shi ba <coughs> وإن رائحتها لا توجد من مسيرة أربعين عاما للي كم شنغ الجنة أنا شاكنت لا توجد أي لا تشم أنا شاكنت كما أنا جنت أنا كما سامنت سكان متند إتا تزرات شكرا أربعين من مسيرة أربعين عاما سكان متند إتا ita tazara kusan wato shekara arba'in duk za ka ji tazaran da take tsakanin musulmi da aljanna kusan shekaru 40 amma duk zaka ji kamshi to wannan mutum ba zai samu wannan falala ba wannan alheri ba amma kuma ba wai kafiri ne ba a'a wannan alheri ba zai samu wannan ya nuna kenan idan shiga aljanna ma ba duk jin daɗi ne zai yi ba akhrajahu al-bukhari to anan akwai abin akwai abin da yake da muhimmanci da ya kamata mu yi bayani shi don mu fahimce shi wato a musulunci muna da siyasa ta cikin gida da kuma siyasa ta harkokin waje kuma kowace tana da rukunai da za a gina ta a kai siyasa ta harkokin waje ta daular musulunci duk wanda ana bayani ne akan gidan muna da daular ta musulunci ba wai gargajiyance irin na yanzu wannan ba daular musulunci ake bayani to idan ake siyasa ta musulunci to muna da rukunan siyasa guda hudu dokoki na siyasa wajen ta harkokin waje guda hudu na farko akwai abin da ake kira la'ahad na biyu akwai abin da ake kira al'aman na uku akwai abin da ake kira abin da ake kira azimma na hudu akwai abin da ake kira al-harb wayannan matakai guda hudu duk wani kafin duk wanda bai imani da Allah da annabi ba ba zai fita daga karkashin wa'annan uka guda hudu ba bari za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya insha Allah na farko kafiran farko ana ce musu alharbiyun alharbiyun wasu kafirai ne sun ce ba za mu yi zaman lafiya da su ba saboda haka su suna da karfin su ba za su yadda su kaskantar da kansu a karkashin daular musulunci ba saboda haka su kawai dai in mun fi su karfi mu mallake su duk wani daukan da muke da ita muna iya tabbatar da dauka kansu amma su ba za su kaskantar da kansu wayan nan ba min al-harb harb daga yaki yan yaki wayan to wayan nan ta wani wani irin siyasa ne zamu fuskanci wayan nan mutane da yadda zamu fuskance su shine qitaluhum hatta yuslimu aw al-jizya wayan nan zamu yake su ne kawai har a samu ɗayan biyu ko dai su musulunta ko kuma su ba mu jizya haraji da ake bayarwa sai su ba mu wannan haraji kuma ya danganci karfin mutum wannan matsayin su kenan dalili ayoyin qur'ani da hadisi suka nuna haka akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون wannan aya tana bayani kan wannan nau'i daga cikin kafirai wanda ake kiran su alharbiyun hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda imam muslim ya rawaito shi an ce innahu idza laqiya aduwa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya gamu da makiyansa ba ana nufi kowane maki bane alharbiyun ake nufi irin wannan nau'i na farko daga cikin kafirai idan annabi ya gamu da su cikin wata waya kuma yace idza laqiya aduwa al idan ya gamu da makiyansa mushrikai irin wa'annan wanda ake kiran su a istilahi na fiqh al-harbiyyu da'ahu ila al-islam farkon matakin da annabi zai dauka zai kira shi zuwa ga musulunci ya tallata mishi addinin musulunci fa in aba akhadha minhu al-jizya idan wato fa in aba zai kira shi zuwa ga musulunci idan yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato zai tallata mishi zai tallata mishi jizya cewa muna da zaman muna da mataki na zaman lafiya shine ku kawo jizya idan kun kawo jizya to za mu zaman lafiya kenan idan sun ki su ba da jizya to fa inna ba qatalahum idan sun ki zai yake su har a samu ko su musulunta su ko kuma suke su ba da jizya mu ba za su musulunta wayannan siyasa tsakaninmu da su kenan wannan ba ta canzawa zamani ba zai canza wannan siyasa ba wuri ba zai canza wannan siyasa duk inda suke inda kafirai suke za su yake mu to daukan da Allah ya ba mu mu yaƙe su ko su musulunta ko su ba da jizya ko kuma sun fi karfin mu kuma wannan laƙan taron ba wannan matakin farko mataki na biyu akwai arna wanda ake kiran su mu'ahadu al mu'ahadu su ma nau'i ne daga cikin kafirai su da hadisi yana bayani kansu annabi yana cewa man qatala mu'ahadan shine zumzo kansu al mu'ahadun wasu kafirai ne wanda mun yi alkawari da su daga ahad al'ahd shine alkawari mun yi alkawari da su cewa ba za su fada kan mu ba ba za su kai mana hari ba ba za mu kai musu hari ba an yi haka a rubuce haka kuma ba za su taimaki makiyan mu akan mu ba ba za mu taimaki makiyan su akan su ba an yi haka a rubuce kuma wa'annan al-mu'ahadun idan an rubuta wannan yarjejeniya tsakaninmu da su cewa ba za su yaƙe mu ba ba za su taimaki wani ya yaƙe mu ba mu ma haka sai mu rubuta da lokacin da aka rubuta da amirul mu'minin ko waliyul amr ya sa hannu su masu sa hannu shikenan ya zama dauka idan ka je ka taba su ka kashe ɗaya daga cikin su to wannan hadisi zai zai yi aiki a kanka shi nan dabi na cewa man qatala mu'ahadan lam yurih ra'ihatal janna duk da cewa kafirai ne amma in ka kashe shi wannan dauka ta faɗi a kanka kuma za ka shiga cikin wannan hali wato na fushi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai fushi da kai kuma ba za ka samu kamshin aljanna ba dalilin shine Allah da annabi sun bada wato sun yi alkawari da wani kai kuma ka warware shi saboda haka wannan ka kaskanta daukan Allah subhanahu wataala to su wayannan kafirai su ma tsakanin mu da su akwai yanayi halat guda uku akwai su abubuwa matakai guda uku tsakanin mu da su na farko daga ciki ko dai su tabbata kan wannan alkawari mu ci gaba da yin haka idan an kai shekaru haka sai a rubuta a jaddada shi wannan ɗaya kenan na biyu ko su yi ha'inci su warware shi na biyu na uku kawai kawai ba su warware shi ba amma mun fahimci cewa suna da ƙarfi mun muna jin tsoron su kar su fi mu ƙarfi su faɗa mana ta yanzu ya za mu yi to a halin farko idan sun tabbata kan alkawari kuma abin da yake rubuce tsakanin mu da su sun tabbatar da shi a aikace to za mu ci gaba da zaman lafiya da su ba za mu tsokane su ba ba za su tsokane mu ba idan ka yi kisa a cikinsu to za ka biya su rabin musulmi idan kai ka kashe wani bayan Allah ya fishi da kai ba za ka samu ra'ihatul janna ba to za ka biya rabin diya na musulmi saboda mai saboda mai saboda suna zama muna zama tsakanin su tsakanin mu da su a karkashin daukan Allah ba karkashin daukan kafirci ba wannan yana da muhimmanci kwarai wannan mataki na farko mataki na biyu idan sun yi haɗinci sun warware wannan alkawari sun sanar da mu cewa yanzu wannan alƙawarin da muka yi sun watsi da shi to a mataki ɗaya kawai za a ɗauka shine za a ci gaba da yakan su ko da dukkan mu za mu mutu za mu yaƙe su ne gaba ɗaya har duka mu ba za a nemi wani sulhu kuma da su babu batun sulhu kawai za a yaƙe su ne duka mutu ka samu shahada kawai so kuma duk wanda ya mutu ya tafi wuta wannan shine mataki tsakanin mu da su na uku ba su warware alƙawari ba amma saboda yan leƙen asiri da ƙasar musulunci take da su sun tabbatar cewa wayannan suna sayan makamai sun fake da wannan alkawari suna tara makamai saboda wata rana su zo su kai hari su mamaye mu gaba ɗaya suna da dogon buri ta yanzu ya zamu yi kenan yanzu zamu yaƙe su ne ko kuma saboda wannan alkawari ba za mu yaƙe su bar su ci gaba da tara ƙarfi to anan siyasa ɗaya ne kawai muke da ita a kansu sai musulmai 'yan shawara sai su taru da shugaban musulmai su je su samu shugabannin su ga abin da za su faɗa musu za su ce da su al'ahdu ladhi bainana wa bainakum mambuzu ko kuma abin da yake ma'anan wannan alƙawarin da yake tsakanin mu da ku ya gama aiki shikenan yanzu mun yi ilgha'u mun jefar da shi ya wato shikenan ya mutu kawai ba wani alƙawari tsakanin mu da ku sani daga yanzu har zuwa ila masha Allah babu alƙawari tsakanin mu da ku wannan zai nuna musu cewa idan sun shirya za mu gane idan suna da karfi to za su ke au kenan ku tafi ba za su nemi su yadda da kawari ba amma kuma idan sun so sun ce za a sake to wannan ba wani bayani ne daban shi yasa Allah yana cewa wa in ba takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'in idan wasu mutane wayannan al-mu'ahadun idan kana tsoron wata khiyana za su so su bar wa cewa kun yarjejena da su ba za su sama kamai ba <clears throat> ba za su karfafa wasu ba amma sai ka fahimci akwai wani abu ka fahimci akwai wani abu na ha'inci to fan bi zai wannan ka je ka shi da wannan saboda inna la yuhibbul Allah baya son yanzu an samu nau'i nawa ne cikin siyasa guda uku an samu nawa an samu biyu na farko al-harbiyun mun faɗi bayanin su na biyu al-mu'ahadun su sun karka kashi uku ko dai istiqama su tsayawa kan alƙawari ko kuma su warware ko kuma ba su warware ba amma mun ji tsoron wani abu mun ji tsoron wani abu zai faru daga gare su nawa kina ka samu biyu saura nawa biyu sai kuma ahlul zimma ahlul zimma su ma sun yi kama da wayannan sun yi kama da wayannan ahlul zimma su ne wasu mutane ne wanda mun yi alkawari da su cewa za mu kare su mu ba su kariya ba za mu yadda wani kai musu hari ba ba za mu yadda a ci musu dukiya ba za mu yadda a kwace musu su ba ba za mu yadda ko duk wani bala'in da za mu iya kare su za mu kare su amma abin da muke so daga gare su shine kawai su ba mu diya wannan kuɗi za su ba mu mu kuma za mu kare su to wanda bai fahimta ba sai ɗauka kamar musulunci yana gadin wani yana bara amma ba haka bane akwai fa'ida guda biyu na farko idan musa su karkashin daukan musulunci to kullum sirrin su yana muna da shi kuma wannan siyasa yanzu idan ka duba wannan siyasa da kyau ka samu littafi mai tsawo ka karanta wanda zaka ga America sun tabbata ta harfiyan harfiyan America suka tabbaka sirrin su mu sani kuma wannan kudin da suke kawo muna sayan makamai suna gina mu kaɗan kaɗan muna ginuwa da su amma yanzu a arewa su ne ma mu ne muna gina su mun ba su fili mun ba su coci mun ba su kaza inda suke sabon Allah shirshirka mun ba su gidajen mu suna shirka ciki alhali haramun ne ka ba krista gidanka ka ya ta'addanci yi shirka ciki amma mutane mu suna bada haya kuma bincike ya nuna ba mutum wanda yana saurin samun gida kamar yamuri nan da nan kai ne ba zai samu saboda zai baka kuɗi nan da nan ba gobe ba jibi kawai sai dai bashi da shi alhali kuma makiyin annabi ne to wayannan haƙƙi biyu zamu ba su azzimbiyun menene zimba ne su ma kafirin amana nau'i na biyu saboda haka zamu ba su kariya kuma zamu ba su haƙƙin su na ƙasa wato hukukul muwafa zamu ba su haƙƙin su na ƙasa daga cikin haƙƙin su na ƙasa zamu bar su su gina makarantu su karantar da addinin su da ilimin su kuma ya takaita a can kawai ba za su gina shaidar da daular musulunci ba a can yankin su za su gina wannan na biyu kuma zamu ba su dama su yi ibadar. su gina wajen wajen ibada ko coci amma wannan coci ba za su gina shi a lokacin da suke so da inda suke so ba kun ga tsarin musulunci dole da su gina wannan coci da sa hannu na na shugaban musulmai cewa ya yadda a gina coci daya wannan coci kuma duk lokacin da muka samu matsala muna iya rusa shi saboda wannan ba wai za a rusa shi bane ana tsoratar da su ne ko kuma mun yadda gina coci biyu ko uku amma inda za a gina shi bayan gari mil kaman kaza goma bayan gari amma idan gari ya kai za a shafe shi a tura goma can bayan gari duk a rubuta wannan a rubuce da yake shugabannin mujahilai ne ba su san dokokin zama musulunci ba zama da su ba sun ba su komi sun sake musu a ce arewa ce samu coci ba mun kunya ba sai kuma abu na biyu za mu ba su sai bukukuwansu su yi taron su ko suna da wani abu ko suna da walima ko suna da suna ko su za su gudu da wakai duk abin da za su yi za mu ba su dama su yi wayannan abu na uku za mu ba su dama su samu abubuwa na sadarwa irin su wayayen su motoci suna da haƙƙi su saya taxi su zo wajen wajen mu mu shiga ciki suna da wannan dama haka kuma suna da haƙƙi su yi kasuwanci sai dai idan sun yi kasuwanci sai suka suka zo yankin mu to akwai tsari kuma nan sai a raba kuɗin shi kashi goma a bashi kashi tara da rabi wancan rabi sai mu ɗauka haka kuma za mu ba su haƙƙi su ziyarce mu suna iya zuwa ziyartar musulmai sun zo gaisuwa kaza babu laifi duk wannan yana da kyau amma abin da muke so shine su za su ba mu jizya wannan jizya mu ne za mu ce wane ka kawo kaza ba shine zai abin da zai kawo kuma ba za mu yadda su yi alaka da wasu mutane daban ba tare da muna da cikakken sani ba ba za mu yadda a kawo musu wani abu cikin kasan su ba idan za su yi haka to za mu ba su kariya duk wanda ya zo ya faɗa musu sai mu yaƙe shi kuma in ka mutu ka mutu shahidi an samu nawa kenan an samu nawa an samu uku wannan yana da muhimmanci kwarai mu sani sai kuma abu na uku na nawa na hudu ko akwai wasu nau'i daga cikin kafirai wanda ana ce musu mustaqmanun al mustaqmanun al mustaqmanun sun bambanta da sauran kafirai su gashi kafirai ne kuma ba su da niyyar su musulunta kuma suna da rauni sai sun nemi mafaka da Allah taimaka bar mu mu zama mana ba mu da kuɗin da za mu ba ku mu ba mu sha'awan addinin ku ba mu ba mu kuma sha'awan faɗa da ku saboda ka taimaka bar mu zauna kawai irin kafirai na ma ba su da dogon buri idan sun samu sun ci riga shi kenan an gaba to wa'annan ana ce musu mai almustaqman kafirai wanda ana amintar da su a ba su wato mafakan zama mafakan siyasa ko kuma na zama wa'annan mutane da sun zo sun same mu sun ke da mu wato ku amintar da mu akan kawunan mu ba za ku fada mana ba babu da zai same mu haka kuma dukiyar mu mu aikin mu kawai mu zauna daji mu yi kiwo ko kuma mu yi sana'ar mu kawai amma mu babu da karfin da za mu yi <clears throat> amma <clears throat> idan muka zo mu ba su aminci za a rubuta mu ba ku aminci na shekaru uku saboda me wannan ba ku hikima ciki idan mun ce mun ba ku aminci har abada an zama akwai dabbanci a ciki za mu ce da su za mu ba ku aminci na shekaru uku saboda me idan sun yi shekaru sun tara shanu sun samu kuɗi sosai sai ke to yanzu wancan tsari mun canza shi kuma wannan tsari kana yi canza shi lokacin da ka ga dama ba wai shekara uku shekara biyu ba a'a idan ka ji labari sun samu kuɗi sai sai sai ake to yanzu za ku tashi daga musta'manun ku zama zimma ko kuma wayancan saboda saboda ta tsatsu a karo da su kuma saboda kar su ɗaukaka su kalimatul da zai na kafaru ne mu kuma kalimatul ma hiya al-ulya saboda kalimatul ma da'iman sana sama da su to su wayannan idan muka duba suna ƙasa da almu'ahadun da kuma zimma ko haka kuma suna sama da harbiyun gashi ba mu ƙwaro da su ba kaman al-zimmiyun da mu'ahadun amma kuma ba su da illa gare mu kaman al-harbiyun ko yawwa to anan kowane musulmi kana iya ka bada aminci ka kalli mutum uku kake na amintar da ku idan wani police ko wani shugaba ya zo tambaye su me yasa kuna nan sace wani ya amintar da mu kuma haramun ne ya taba su shi yasa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato almuslimun tatasawu dima'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum mafi karanci wulakantacce daga cikin musulmai wanda ba kowa ba ba san shi kowane fanni ba to zai ce na amintar da mutum uku kuma sun am kuma ya tabbata wanda alfarmar musulunci da nuna kowane mutum cikin musulunci yana da muhimmanci dalili shine ummu hani wani bawan Allah ya zo kuma ta bashi mafaka ummu hani kuma yar uwan sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu shikenan da ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga wani bawan Allah ta aminta da shi sai annabi ya ce me qad ajarna man ajarti ya ummahani wanda kin bashi mafaka kin aminta da shi mun aminta da shi ya ummahani dalili na biyu kuma diyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma mijinta da yazo abul as mun karanta shi ko abul as da yazo ta aminta da shi ta zo sallan asuba ta yi bayani ta kaice ta aminta da shi kuma wannan aminci ya tabbata ko bai tabbata ba na'am dalili na ƙarshe shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeena istajarak fa ajilhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun wa in ahadun min al-mushrikeen idan ka samu ɗaya daga cikin mushrikai daga cikin al-musta'manun ba cikin ba wato ya nemi istajarak ya nemi mafaka da aminci da zaman lafiya a karkashin ka fa'ajib ka bashi wannan wannan mafaka ka bashi wannan zaman lafiya hatta ya sama kalam Allah in zaka je wajen wa'azi ka je da shi ko kuma kana iya jawo hankalin shi har ya musulunta ka je da shi maganan Allah ko kai ko kuma kai shi wajen wanda ya iya ya musuluntar da shi a karanta mishi ayi mishi campaign har ya musulunta sun ba ablighu ma'mana idan kuma haka bai samu ba sai ka kai shi ma'mana wato inda ya fito kenan inda yake da aminci inda yake da iyali da komai sai ka aminta da shi idan ba su musulunta ba kenan zalika bi annahum qaumun la ya'lamun an zarge su rashin ilimi da jahilci wannan duk mulakhas ne kuma mukhtasar wanda shine siyasa ta harkokin waje tsakanin daular musulunci da mutanen da suke ba musulmai ba amma ta cikin gida kuma ta danganci maslaha maslaha shine alheri na ƙasa duk lokacin da alheri ya nuna kashe wani ana iya kashe shi misali alheri bai maslaha ta nuna cewa amfani ya nuna cewa maznaci illa na cikin idan samu maznaci da to za a samu abokin shi za a samu kaza duk zai bata mutane saboda haka wannan ya cancanci ya kautar da shi sai ya kauda shi kawai wanda wanda wato wani illa ne wani wato wani illa ne cikin mutane wani guba ne cikin mutane sai ya kauda shi wanda ya kashe mutum shi ma sallame shi wannan kuma ya danganci maslaha wannan reshe na gina ya ladabtar da mutane haka kuma maslaha duk abin da zai kawo makasa maslaha musamman yaɗa ilimi da aiki da shi da da'awa duk wannan suna ciki kada yake wannan ba mu halin shayi to yanzu mun fahimci man qutila man qatala mu'ahadan ko alhamdulillah fa idan kana hada fi qatl al mu'ahad malam yace idan wannan ya kasance wannan laifi na rashin shakan wato kamshin aljanna kawai ba musulmi ka kashe ba mu'ahad kawai ka kashe shi ne za ka samu kanka cikin wannan hali وهو الذي أعطي عهودا من اليهود والنصارى في دار الإسلام ما لي من تعريف معاهد معاهد شين متمن ذاك باشي عهدا وهو الذي أعطي عهدا شين متمن ذاك باشي القولي ko yana daga cikin yahuda ko yana daga cikin nasara a ƙasan musulunci aka bashi zama zaman lafiya mafaka wato an yi ka'ida da shi to idan wannan mutum wani duk da cewa ba musulmi bane ka kashe shi ga hukuman da zaka samu ga matsalan da zaka fuskanta fa kaifa baqatil muslim to ya kenan idan ka kashe musulmi wanda mun karanta baya wato ran musulmi mun karanta baya ko وقال صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخبر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خليفة annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake ala man qatala nafsan wato a saurara duk wanda ya kashe nafsan duk wanda ya kashe wata rai mu'ahadatan daga cikin al-mu'ahadun kafirai wanda na amana la zimmatullah wanda wannan rai tana da alkawarin Allah wa zimmatu rasuli tana da kuma alkawari na annabi sallallahu alaihi wasallam an sa hannu da su sai ba za a yi zaman lafiya sai ka je ka kashe wannan mutum su laraba wani lokaci sai su ce kharif damuna amma suna nufin shekara saboda idan ka duba ciki gaba daya babu lokaci mafi alheri da barka kamar damuna wannan lokacin sanyi ne kawai wannan kuma lokacin zafi amma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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم 28 ga watan Rajab hijira tana da shekara 1429 daidai da 23 ga watan bakwai shekara ta 2008 shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin nasa iktida'u siratul mustaqim ya kawo wasu siffofi waɗanda suka lizimci yahudawa a cikin babi na farko na littafin mun karanta siffofi guda uku yau ya kawo wata siffa wato siffa ta hudu daga cikin siffofin da yahudawa suka lizimta kuma akan samu musulmai waɗanda suke koyi da yahudawa ta wannan siffa allah shi kare mu ya ce wa wasafahum bi annahum yalwuna alsinatahum bil kitabi Allah madaukaki ya siffanta Yahudawa da cewar suna lankwasa harsunansu game da littafin da aka ba su suna lankwasa harsunansu game da littafin da aka ba su wajen karantawa litahsabuhu min alkitabi in kaji sai ka yi tamanin abinda suka faɗa ya shafi littafin da aka ba su wa ma huwa min alkitabi alhali abinda suka faɗa baya cikin littafin wannan shi ake ce ma at-tahrif aya tana cikin suratu ala imran aya ta 78 وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب daga cikin banu isra'ila yahudu akwai waɗanda suke lankwasa harsunansu wajen karanta littafin da aka ba su in kaji sai ka yi tamanin abin da suke faɗa yana cikin littafin nasu alhali baya cikin littafin wa na huwa min suna cewa abinda suke faɗa daga wajen Allah ne wa ma huwa min alhali ba daga wajen Allah yake ba wa na ala Allahi suna faɗin ƙarya ga Allah maɗaukaki wa hum alamuna alhali suna sane da cewa ƙarya suke ma Allah ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa akwai wata asuratul ma'ida aya ta goma sha uku فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم Allah madaukaki ya yace saboda yawan warware alkawari da Yahudawa suke shi ya sa muka la'ance su waja'alna qulubahum qasiya muka saka zukatansu suka zama ke kasassu yuharrifuna al-kalima an suna karkatar da maganganu na Allah maɗaukaki daga mazauninsu wa nasu habban mimma dhukiru bi babu shakka Allah maɗaukaki ya kawo ayoyi da yawa a cikin littafin ƙur'ani, yana tabbatar da cewa Yahudawa suna karkatar da maganar Allah maɗaukaki wannan wata siffa ce da ta lizince su shine shaykhul islam ibn ya ce wa tahrifu qad bi tahrifi tanzil ta yaya yahudawa suke karkata kalmomin Allah madaukaki an fassara at-tahrif fassara kashi biyu fassara ta farko ita ce tahrifu tanzil suna karkatar da ma'ana na yadda Allah madaukaki ya saukar da ayoyin bi ma'ana suna ƙari akan ayoyin Allah ko su yi ragi ko kuma masu canza da wasu kalmomin wa bi tahrifi ta'wil na biyu suna karkata ma'anan kalmar da Allah maɗaukaki ya saukar a littafin nasu imma su karkatar da kalmar ita kanta ko su bar kalman amma kuma za su karkatar da ma'anarta abu hayyan daga cikin malaman sunna shekarunsa 675 da mutuwa allah ya masa rahama a tafsirinsa tafsirul baharin muhit mujallar na biyu shafi na 503 ya ce wa man tala a taurata duk wanda ya leƙa littafin a taura shine littafin da aka ba ma yahudu alima yaqinan zai sani sani na tabbas babu shakka anna tabdila fil alfaz wal ma'ani akwai karkatar da ma'anonin kalmomin attaura hakanan ma lafuzzan da suke cikin littafin yace duk wanda ya karanta littafin attaura zai tabbatar da abinda da allah maɗaukaki ya faɗa a cikin littafin alkur'an cewa yahudawa suna canza maganar Allah maɗaukaki idan ka ɗauki littafin attaura za ka tabbatar da cewa yahudawa sun yi barna a cikin littafin ta hanyoyi kashi biyu hanya ta farko ita ce ta lafazin akwai wajaje da yawa sun caccanza lafuzzan da ke cikin attaura a wasu wurare kuma an canza ma'anoni abu hayyan ya ce li'annaha tabammanat ashiya'a يجزم العاقل أنها ليست من عند الله domin littafin attaura ya kunshi wasu abubuwa waɗannan abubuwa dukkan mai hankali in ya karanta ya tabbatar ba littafi ne wanda ya zo daga wajen Allah ba duk wanda ya karanta littafin attaura in dai yana da hankali maganganun da suke ciki maganganu ne waɗanda babu shakka ba Allah maɗaukaki ne ya yi su ba da karantawa ka sani in ji abu hayyan wala anna dalika ya fi kitabin ilahiyyin min kasarati tanaqubi wal fil akhbari wal a'dad yace saboda yawan tufka da warwara da ke cikin littafin ba zai taɓa yiwuwa a ce wannan littafin littafi ne na Allah maɗaukaki ba domin littafi na Allah ba a samun tufka da warwara a cikinsa abu hayyan ya ce in ka duba a taura za ka ga tufka da warwara ta sashin labarai ta sashin lissafi wa nisbati ashiya'in ila Allah ta'ala za ka ga wasu abubuwa an danganta su ga Allah madaukaki da hankalinka in ka auna za ka gane wannan magana ba ta Allah ba ce min al'akli akwai wurare da yawa da ake cewa Allah ya ci abinci wal musara'a ga wasu gurare a ce Allah ya yi dambe ya yi kokowa shi da annabi yaqub har ma ya ci nasara ya kada Allah ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira subhanallah abu hayyan yana faɗan wannan magana mutuwar sama yau shekara 675 ka gwada ɗaukar littafin a yau za ka tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne saboda Allah ya faɗa a littafinsa littafin alkur'ani wa inna minhum la fariqan yalmuna alsinatahum bil litahsabuhu min al وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله yaushe za a ce littafi daga wajen Allah ya kunshi waɗannan abubuwa a taura ita ce annasara suka hada da nasu littafin na al'injil aka mai da shi bible tsohon alkawari shine a taura sabo kuma shine al'injil wallahi duk mutumin da ya duba littafin kamar yadda abu hayyan ya faɗa zai taras da abubuwan nan sai ma ya samu ƙari shi yasa ya ce wa gairi zalika ka duba tafsirul baharul muhit a mujallad na biyu shafi na ɗari biyar da uku ba malami ne na yau ba ya daɗe da mutuwa Allah ya masa rahama akwai wata sura da ake ce mata genesis tana tsohon alkawari ne littafin a taurawa. sura ta shida aya ta shida suka ce Allah ya yi nadamar halittar ɗan adam And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. Wai Allah ya yi nadamar halittan ɗan Adam ya ɗora shi kan ƙasa ɗin nan ya yi nadama har ya ji zafi a zuciyarsa. To yanzu kai da kake da hankali, ji Abu Hayyan. Ka ɗauki wannan magana, magana ta dace da hankali na ɗan Adam a ce Allah ya halicci abin da ya yi nadama a kansa. wasu gurare ka samu an ce annabi nuhu ya sha giya annabi lutu ya yi zina da 'ya'yansa annabi dawuda ya yi zina da matar ɗaya daga cikin sojojinsa annabi sulaiman ya bauta ma gumaka annabi haruna ya yi gunki duk waɗannan suna cikin attaura akwai ma wani guri a nan genesis ɗin sura ta uku aya ta takwas wai bayan allah ya halicci annabi adam da hawa aka sanya su a gidan aljanna And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. Suna tafiya suka ji muryar Allah. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. Saboda haka annabi Adam da Hawa'u sai suka buya. Among the trees of the garden suka buya a cikin wasu itatuwa. Shi kuma Allah dai bai gansu ba. But the Lord God called to the man and said to him, Where are you? Sai Allah ya kira don bai ga inda yake ba, ina kake Adam? La hawla wala quwwata illa billah. A cewa dan Adam mai hankali shi zai dauki wannan littafi ya ce na Allah ne? Ya dauki irin wannan magana ya danganta ta ga Allah madaukaki Allah ya faɗi magana a cikin alkur'ani. kuma saboda Allah ya tabbatar da maganarsa gaskiya ce sai aka bar muku bible ɗin gashi nan a unguwan da kake bayan gidan ka nema ka buɗe za ka ga abin da Allah yake faɗa wa ya na huwa min indillah sun ce wannan littafi daga wajen Allah ne wa ma huwa min indillah ba ku littafi ne daga wajen Allah wa ya na alallahi alkaziba wa hum ya'lamun suna ma Allah da gangan to duk mutumin da yawa Allah kahiya ba zai gama lafiya ba don haka ya sa yanda suka canza maganar Allah sai abin ya zama ma ɗabi'arsu sun saba tsawon zamani har abin ya zama ɗabi'arsu su lankwasa harsunansu a lokacin magana ba yahude zai zage ka kai tamanin gaisuwa yake maka ɗabi'a ce tasu misali da yawa za ka samu a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tarihi ya tabbatar mana ga tafan hadisai da dama misali hadisin aisha wanda malaman hadisai da yawa suka ruwaito kamar al'imamun bukhari da al'imamun muslim al-hafiz abdulrazzaq sa'id bin mansur abdu bin humayd ibn abi hatim ibn munzir ibn marduwiya al-imam al-baihaqi a cikin shu'abul iman aisha tace dakhala ala rasulillahi rahtun min al-yahud wata rana a madina wata jama'ar yahudu ta shigo gidan manzon Allah arrahtu ba su wuce mutum goma dukkansu maza babu mace faƙalu suka ce a samu alaika ya abal qasim a samu alaika ba salamu ba samu daban da assalamu amma idan mutum ya lankwasa harshensa ai ba ka iya bambantawa don ɗabi'a su ce assamu alaika maimakon assalamu alaika assamu ma'anarta almautu a samu alaika mutuwa ta tabbata gare ka ya abul qasim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su mutum ne mai tausayi da jin kai fatalat aisha nan take aisha ta ba su amsa wa alaikum samu kuma mutuwa ta auka a kanku a wata riwayar ta ce wa alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum kuma mutuwa ta auka kanku kuma Allah ya tsine muku yayi fushi da ku makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahallan ya aisha abi a hankali mana ki sassauta inna allaha la yuhibbul fuhsha wat tafahusha Allah bai san kazamin magana kuma bai san arama kazamar magana ba Allah maɗaukaki bai san alfasha kuntu sai na ce ya rasulallah ala tasma'uhum yaquluna assamu alaika baka ji bane sun ce mutuwa ta tabbata gare ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mata awa ma sami iti ma a aqulu biki ji abin da ni na faɗa ba alaikum ni ma na ce wa alaikum mutuwa ta tabbata a kaina wa alaikum kuma mutuwa ta tabbata a kanku nan take Allah ya saukar da aya wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah yahudu in sun zo wajenka su maka gaisuwar da Allah bai maka irin ta ba suna haɗin kalman da ke sun lankwasa harshen su suna tamanin annabi bai ji ba wa na sai suna cewa fi anfusihim laula yu'azzibuna Allahu bima naqul in gaskiya ne me ya hana Allah ya mana azaba saboda kalmar da muka faɗa a zuci abin da suke faɗa kenan in dai annabin gaskiya ne to ai Allah nashi ya ji kalmar da muka faɗa ba assalamu muka ce ba me yasa Allah bai saukar mana da azaba yanzu yanzu ya hallaka mu ba Allah ya ce hasbuhum jahannamu yaslawnaha wutar jahannama ta ishe su kuma da sanu za su shige ta wa isal masir haka nan akwai wata riwaya ta Anas bin Malik tana cikin sahihul Bukhari da kuma sunan Tirmidhi anas bin malik yace inna yahudiyan ata ala wa ashabihi wani ba yahude ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa faƙala sai ya ce alaikum mutuwa ta tabbata akan ku kaga dai ashe mitin masu kai gaisuwar da za su rika yi ga musulmai kenan faradda alaihi alqawm sai jama'a suka mayar masa فقال النبي sai النبي ya tambayi sahabbai ya ce musu hal قال ma qala hadha kun kusan abin da wannan mutum ya faɗa kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'la musallama ya nabi Allah Allah da manzansa dai su suka fi sani amma dai mu a jinmu sallama ce yayi qala sai annabi ya ce la ba sallama ba ce walakinahu qala kaza wa kaza ga abin da ya faɗa rudduhu alayya ku dawo da shi sahabbai suka bi shi ka zo annabi yana kira a lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi assalamu alaikum kulta da ka faɗa shine assalamu alaikum ko assalamu alaikum ce gaskiya ne haka na faɗa assalamu alaikum bai yi musu ba قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك don haka a wannan lokaci annabi ya ce idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitab in dai wani daga cikin ahlul kitabi ya muku sallama fa qulu alayka sai ku ce masa alayka shike bi ma'ana alayka ma qulta abinda ka faɗa ya koma kanka in ya ce mutuwa ta tabbata a kanka kai ma ka ce alayka kai ma mutuwa ta tabbata a kanka yustajabu lana wala yustajabu lahum mu dai Allah zai amsa mana su kuma fa tsakanin addu'ar da suka yi mana mutuwa ta tabbata a kanmu da wacce muka yi kuma mutuwa ta tabbata a kanku wa za a amsa masa wa ma du'a'ul na illa fi balal nan ne aka samu mushkila kamar guda biyu to idan aka tabbatar kafirin sallama ya yi fa ba a samu din ya ce ba assalamu ya ce ya za a amsa masa ibn al-qayyim al-jawziya almajirin shekul islam ibn taimiyya shekarunsa 678 da da takwas mutuwa allah ya masa rahama daga cikin littafinsa akwai ahkamu ahli zimma ahkamu ahli zimma a cikin littafin an ce ana neman mai mota bk f74 rbc a cikin littafin nasa ahkamu ahlis zimma a mujallar na farko shafi na 425 ya yi babi guda babi na 80 ya ce kaifa na ruddu alaihim ta ya za mu mayar makafirai iza ta haƙaƙa ladaina annahun ƙalu assalamu alaikum in muka tabbata <clears throat> sun ce assalamu alaikum ne kafiri ne ya zo ya same ka bai ce assamu ba ya ce assalamu alaikum to ya za mu amsa masa ibn al-qayyim ya ware babi guda Yayi bayani a kai ya ce haza kulluhu idza tahaqqaqa annahu qala assalamu alaikum bayanin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a mayar wa ahlul kitabi wata sallama maganar ana yin ta ne akan in ya ce assamu alaikum au shakka fi ma qala ko kuwa kafiri ya same ka ya maka sallama sai kana shakka anya kuwa assalamu din ne ya ce in ka tabbatar assamu alaikum ya faɗa ko kuwa kana shakka to haramun ne ka amsa masa sai dai ka ce wa alaiku kamar yadda manzon Allah ya umarci sahabbansa falau ta haƙaƙa ya yace to amma idan mai sauraro ya tabbatar anna ya kala lahu salamun alaikum ka tabbata wannan kafiri ya ce maka assalamu alaikum ne la shakka fihi abin da ya faɗa kenan babu shakka a kai to nan ne aka samu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna fahallahu an ya kula wa alaikas salam daidai ne ka ce wa alaikas salam ko wa alaikumus salam au tasira ala kaulihi wa alaika ko ko ka ce wa alaika yadda annabi ya gaya masa habbai nan ne malamai fahimta su ta saba da dama malamai suna cewa ko da kaji ya ce assalamu alaikum karka mai masa ka duba umdatul qari mujallar na 22 shafi na 386 daga cikin masu wannan fahimtar akwai al'imamu malik Allah ya ji kansa ko da kafirin cewa yayi assalamu alaikum sai dai ka ce wa alaika abinda manzon Allah ya faɗa kenan ibn qayyim yace amma in ka auna fahimta kashi biyu din nan fahimtar malamai da suke cewa a amsa da waɗanda suke cewa kada a amsa falladhi taktabihi al-adillatu shar'iyya wa qawaidu shari'a hujjar da dalilai na shari'ar musulunci da ka'idoji suka karfafa hujja mafi karfi ita ce in kafiri yace ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumussalam salam wannan ita ce hujja mafi karfi fa in haza min babil adl in ka yi haka to ka ɗauki babi na adalci wallahu ya'muru bil adli wal ihsan shi ko Allah yana umarni ne ai adalci da kuma kyautatawa wa kad qala ta'ala bare ma akwai ayar da Allah madaukaki yace wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani bi ahsana minha aw rudduha Allah ya ce wa idza huyyitum bi tahiyyatin ku musulmai idan an muku wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha sai ku rama da gaisuwan da tafi wadda aka muku kyau au ruduha ko kuma yar da wacce aka muku din fa nadaba ila al-fadl ibn al-qayyim yace don haka Allah madaukaki ya faɗaitar da mu mu yi ƙari in an mana wata gaisuwa mu kuma mu yi ƙari fahayyu bi min ha wa aujaba al adla kuma Allah madaukaki ya wajabta yin adalci dan yace au rudduha ko ko kuma yar da gaisuwan wannan shine adalci wa la yuna fi hadha shay'an min ahadith al bab bi wajhihim ma idan muka ce a amsa makahiri sallama da yayi wannan bai kore hadisai da suka zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tattare da umarni cewa kada a amsa makafiri sallama ba fa innahu sallallahu alaihi wa sallam innama amara bil iktisari ala qawli raddi wa alaikum annabi ya ce kai in ka tabbata kafiri ya ce maka assamu alaikum ne sai ka ce wa alaikum kadai bina'un ala sababin mazkur alladhi kanu ya'tamiduna fi tahiyyatihim domin kafirai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ba sallamar suke yi cikakkiya ba assamu alaikum suke faɗa shi yasa manzon Allah ya ce a mayar musu irin wannan kalma wa ashara ilaihi fi hadisi aisha radiyallahu anha fa qalat ala tarina ni qultu wa alaikum manzon Allah ya ce ma aisha biki ji ba biki gani ba na ce musu kuma haka lamma qalu assalamu alaikum thumma qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallama alaikum ahlul kitab idan ahlul kitabi suka yi muku sallama faqulu ku ce wa alaikum wal i'tibar ibn al yace abin lura wa in kana li umumi lafzi fa inna ma yu'tabaru eh, umumuhu fi nadhir al-madhkur la fi ma yukhalifuhu idan za ka yi aiki da wancan umarnin na annabi sallallahu alaihi sai ka ɗora umarnin annabi cikin hali da ya dace yadda abin ya auku a zamanin manzon Allah a zamanin annabi yahudawa ba cewa suka yi assalamu alaikum ba cewa suka yi assalamu alaikum shi yasa annabi ya ce ku cewa alaikum ashe inda ba yahude ya ce assalamu alaikum ba ka da hujja cewa ba za a ce masa wa alaikum salam ba domin ba hakan suka faɗa annabi ya ce kar a amsa musu ba qala ta'ala Allah madaukaki yace wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima naqul idan yahudawa suka zo maka suna maka wata gaisuwa wacce Allah bai maka ba shi gaisuwar da suka yi ba irin wacce Allah ya karantar a yi bace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayar musu da irin waccan amsa fa idza zala hadha sabab tunda wancan sababi ya kau yahudawan nan ba sa cewa a samu ɗin ko ko ba su ce ba wa kitabi sai ga kafiri ya ce maka salamun alaikum wa rahmatullah ibn al ya ce fal adlu fi tahiyya adalci ta wajen gaisuwa yaktabi an yarudda alaihi nadhira salami yana hukunta cewa ka mayar masa kwatankwacin sallamar da ya maka wa billahi tawfiq wannan bayani ne na ibn al-qayyim al-jawziyya da daddan malami shekara 678 da mutuwa Allah ya ji kanshi kuma hujjarsa babu shakka ita ce mafi karfi don haka muhammad nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama ya karfafa maganganun ibn al-qayyim ce babu shakka idan ka ɗauki fahimta kashi biyu dinnan za ka taras da cewa abin nan da ibnul qayyim al-jawziya ya faɗa shine gaskiya dalilai da dama albani ya ƙara da wasu hujjoji ya ce na farko ga hadisin da al-imam al-bukhari ya rawaito a cikin littafinsa al-adabul mufrad hadisi na 1107 yana cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari hadisi na 1039 hadisin ikrima abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ya ce ruddu salama alaman kana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan kuma da sallama ga bayahude kirista arne inda yace ya ce muku assalamu alaikum ku ce masa wa alaikumus salam ji sahabin annabi muhammad al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ibn abbas ya ce abin da ya sa na ce idan kafiri aka tabbata abin da ya faɗa shine assalamu alaikum a mayar masa wa alaikum salam saboda Allah ne ya ce wa idan hoyitun bi tahiyyatin idan an muku wata gaisuwa Allah bai ce in musulmi ya gaishe ku ba da Allah ya ce in musulmi ya gaishe ku to kafiri in yayi wannan gaisuwan ba za ka mayar ba sai Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin idan an muku wata gaisuwa ku mayar yadda aka muku kuma a ku mayar fiye da abin da aka muku wannan hujja ce mai karfi don ku fahimtar sahabin annabi Muhammad ne al-Imam al-Bukhari ya sake ɗauko maganar Abdullahi dan Abbas a cikin adabul mufrad hadisi ingantacce hadisi na 1113 abdullahi bin abbas ya ce lauƙala ne fir'aun da a ce fir'auna yana da rai a yau in ji sahabin annabi muhammad da zan haɗu da fir'auna mu zo kiliya a hanya ya ce min barakallahu fika allah ya maka albarka abdullahi bin abbas ya ce wallahi zan ce wa fika kai ma allah ya maka wa fir'aunu kad mata ai fir'aunu dai ya mutu ko wannan shine adalcin musulunci kuma shine abin da Allah maɗaukaki ya umarce mu da yi wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha yace don haka adalci ita ce in kafiri aka tabbata ya yi sallama daidai a mayar masa ya kawo hujja ta biyu labarin abin musal ash'ari abu al ash'ari yana cikin as-sabiqun al-awwal waɗanda suka fara musulunta a wajen annabi muhammad da ɗaɗɗu tsofin sahabbai Allah shi ƙara masa yarda fi ma labarin yana cikin sahihul adabil mufrad hadisi na dubu da ɗaya da ɗaya hadisi ne mai kyau wata rana abu usmanu nahdi wani tabi'i ne yace ce kataba abu musa ila ruhbanin yusallimu alaihi fi kitabihi abu musa al-ash'ari ya rubuta wasiƙa yana cewa assalamu alaikum almajiransa suka ce atusallimu alaihi wa huwa kafirun kake ma ruhban ne abu musa al-ash'ari ya rubuta masa wasiƙa ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin ibada wato daga cikin malaman kirista malami ne na kirista abu musa al-ash'ari ya rubuta masa wasiƙa ya kuma yi sallama almajiransa suka masa tambaya ina dalili a tusallimu alaihi wa huwa kafirun kana masa sallama alhali kafiri ne kala sai ya ce innahu kataba ilayya ba ni na fara rubutawa ba shi ya rubuto min wasiƙa a wasiƙarsa fa sallama alayya ya rubuta sallama ya ce assalamu alaikum a dashe ne ya bani aiki shi ya rubuta min wasiƙa ya ce assalamu alaikum shi ku Allah ya ce wa idza huyyitum bi tahiyyatin in an muku wata gaisuwa to hukumai da wata ya fara min sallama waradattu alaihi yasa dole sai na mayar masa shi yasa kaga wannan wasiƙa ta ɗauki sallama amma haramun ne a fara ma kafiri sallama la tabda'uhum bis salam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wa musulmi ya fara yin sallama ga kafiri amma babu hadisin da aka ce in kafirin ya fara sallama kai kuma kai karka amsa don haka waɗannan sahabban na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka mayar da sallama ga kafirai shi yasa malamin yake cewa wa wajhu dalala fihi fuskar kafa hujja da wannan labari na abu musal ashari أنه لما أنكر عليه القائل أن يبدأ الكافر بالسلام وهو منهي عنه كما هو معروف لديه mai tambaya ya masa tambaya cikin almajiransa a tusallimu alaihi wa huwa kafirun ya aba musa sahabin manzon Allah kana makafiri sallama kaga mai tambayan ya kyamaci abin da abu musa ash'ari ya yi yaya za ka yi makafiri sallama fa'tazara ilaihi shine abu musa al-ash'ari ya bada uzurinsa bi annahu fa'ala zalika raddan alaihi ya mayar da sallama ne la mubtadi'an bihi ba wai shi ya fara sallaman ba an masa sallama ne a wasikar da aka yi to haka ya zama mayarwa yayi abinda musulunci ya hana shine ka fara yin sallama hujja ta uku muhammad nasiruddin al-albani yace wal akhar in ka duba silsilatul ahadisi sahiha mujallar na biyu shafi na 327 a nan ya jera waɗannan hujjojin ya ce hujja ta uku da take nuna ya kamata in kafiri ya yi sallama a mayar masa saboda allah maɗaukaki ya faɗa ya ce la yanhakumullahu an ladina lam yuqatilukum fid fiddin walam lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba ku musulmai Allah bai hana ku ba game da kafirai waɗanda ba su yaƙe ku ba yaƙi na addini ba su yi taimako an fitar da ku daga gidajenku ba Allah bai hana ku waɗannan kafiran da kuke zaman lafiya da su an ruhun ku kyautata musu ba wa tuksitu ilaihim kuma Allah bai hana muku ku musu adalci ba inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci sai ya ce fa hadhihi aya kun ga wannan aya sariha bil amri bil ihsani ila al kuffar al muwatinin wannan ayan a fili tana umarni karara mu kyautata makafirai da muke zama da su alladina yusalamuna al mu'minina wala yu'dunahum waɗanda suke zaman lafiya da musulmai ba su cutar da musulmi wal adlu ma'ahum yace wa mimma la raiba fihi anna ahadahum idza sallama qa'ilan bi saraha babu shakka in kafiri ya ce assalamu alaikum faradadnahu alaihi biktibabin wa alaika mun tabbatar ya ce assalamu alaikum sai muka ce wa alaika kawai ya ce wallahi babu shakka wannan amsar da muka yi masa laisa min al'adili fi shay'in ba mu yi adalci ba shi ko Allah ya ce bai hana mu mu kyautata makafiran da muke zama da su ba Allah bai hana mu mu yi adalci gare su ba to kana zaman lafiya da kafiri sai ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaika anya ku kayi adalcin bal hal birra kar ma a ce ka kyautata adalcin ma baka yi ba na fi hadhihi hala nusawwi bainahu wa baina man qad yaqulu minhum assalamu alaikum idan kafiri ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaika ka daidaita shi da wancan kafirin wanda ya ce assamu alaikum shi wannan bai ce assamu alaikum ba cewa ya assalamu alaikum wancan wanda annabi ya ce a mayar masa da wa alaikum shi ne wanda ya ce assamu alaikum to wannan kuma wanda ya ce maka assalamu alaikum fa sai ka daidaita su wajen ba su amsa sai ya ce wa hada zulmun zahirin wannan zalunci ne a fili wallahu a'lam mushkila ta biyu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu fara yin sallama ga ahlul kitabi wannan babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna a inda aka samu sabanin fahimta shine idan kafiri ya ce assalamu alaikum mu mayar masa koko a'a amma cewa a fara yin sallama ga kafiri wannan ba shi da kyau ittifaqan wa ya hana annabi muhammad manzon Allah ya ce kada ku fara yin sallama ga ahlul kitab shine muhammad nasiruddin al-albani a cikin silsilatu sahiha mujallar na shafi na 320 ya ce fa in kila in mai tambaya yayi tambaya fa hal ya an yarda a bi gairi salam to shin ita sallama ce aka ce kar mu fara yin ta ga ahlul kitabi ko ko kowace gaisuwa sallama ce kadai aka ce kar mu fara yin ta ga ahlul kitabi ko ko kowace gaisuwa ma babu kyau mu fara yin ta ga ahlul kitabi misal qawlihi kamar ka ce wa kafiri kaifa asbahta aw amsayta aw kaifa haluka wa nahwu zalika good morning good afternoon good evening hi dukkan wata kalma ta fara gaisuwa shin wanne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu an ce kada ku fara yin sallama ga ahlul kitabi to hatta waɗannan nau'uka na gaisuwa su ma babu kyau mu fara yin su ga ahlul kitabi fa aqulu malamin yace ni amsar da zan bada alladhi yabduli wallahu a'lam aljawaz amsar ita ce halal ne in ba dai sallama bace sallama ce kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka fara yin ta ga ahlul kitabi amma dukkan wata gaisuwa in dai ba sallama bace halal ce halal ne ka fara yin ta gare shi kana haɗuwa da kafiri ka ce masa good morning babu laifi barka da asubahi duk dai ba dai assalamun din bane ko abinda annabi muhammad ya hada shi ne ya hana shi ne ka ce masa assalamu alaikum amma dukkan wata gaisuwa daidai ne a fara yin ta gare shi li'annan nahiyal mazkura fil hadis innama huwa anis salam hanin da ya taho a hadisin manzon Allah shine kada a fara yin sallama ga ahlul kitabi ba a ce kar ka fara yin wata gaisuwa gare shi ba ya ƙara ƙarfafa hujjarsa maganarsa da wata hujja hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo nan ma a cikin al-Adab al-Mufrad hadisi na 1040 1104 ah, kai hadisin alkama wani daga cikin tabi'ai ya ba da labarin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cikin sahabban annabi muhammad abdullahi bin mas'ud idan ya haɗu da kafirai yana musu gaisuwa da hannu yana ɗaga musu hannu bai yin sallama ɗin don annabi muhammad ya hana to amma in ya haɗu da kafiri yakan ɗaga masa hannu ya gaida shi shi ne alkama yake cewa abdullahi bin mas'ud bai yi sallama ba innama sallama abdullahi bin mas'ud aladdahaki na ishara daga hannu yake yayi ishara gare su baya musu sallama wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shi yake nuna maka cewa abdullahi bin mas'ud ya halatta a fara gaida kafiri matukar ba da sallama din bane daidai ne babu laifi li annahu laysa salamul khas bil muslimina fakadhalika yuqalu fi salami fi salami alaihim bi nahwi ma zakarna min al alfaz wa amma ma jaa fi ba'd kutubil hanabila akwai wasu littafai da zaka gani malamai suna hanawa kamar mazhaba ta hanbaliya a mazhabar imamu ahmad bin hanbal akwai wasu daga cikin malamai da suke hana ma dukkan wata gaisuwa ka fara yin ta ga kafiri wannan babu hujja a kai ya harumu bida'atihim bida'atuhum aiban bi kaifa asbata am amsaita aw kaifa anta aw haluka a wannan fahimtar tasu babu kyau ka fara yi makafiri wata gaisuwa ko da ba sallamar ba ce shi ne malamin ya ce to duk mutumin da ya ce babu kyau a fara gaisuwa ga kafiri gaisuwan da ba sallama ba yace wannan mutumin fala a'lamu lahu dalilan min sunna ba ni tamanin yana da wata hujja a sunnar annabi Muhammad ba shi da wata hujja duk mutumin da zai ce an hana a fara yin gaisuwa ga ahlul kitab gaisuwar da ba sallama ba ba shi da hujja abinda manzon Allah ya hana shine a fara sallama gare su wannan ita ce mushkila ta biyu mushkila ta farko idan kafiri ya yi sallama sallama ta haƙiƙa shin a mayar masa ko kuwa a fahimta mafi inganci ita ce a mayar masa don kuwa an samu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka tafi akan wannan fahimta kuma fahimta ce da ta samu ayoyin qur'ani ah, da dama ayoyin qur'ani sun tabbatar da cewa